idan kana mamakin irin yadda Allah ya raba kuɗi ba tare da kai ba je asibiti ka ga yadda ya raba cututtuka da dama iri-iri ba tare da kai ba lalacewar zamani ya kai lalacewa har ya zama na cewa yanzu idan ka ji an kira arziki galibi abin da ake nufi kawai shine dukiya idan ka ji an cewa ne mai arziki ne idan ka bincika abin da mafi yawa daga cikin mutane suke nufi shine wane mai kuɗi ne mutane yanzu sun tafi a cewa arziki shine kuɗi alhali ba kuɗi ba ne kawai arziki a yau a cikin wannan bidiyo za mu ga nau'ukan arziki guda bakwai waɗanda ya kamata a ce kun san su arziki na farko wanda kowa ya sani shine kuɗi kuɗi suna taimaka maka wajen samun abin da kake so cikin sauƙi abin da wani zai iya ɗaukar lokaci kafin ya same shi kai idan ka yi amfani da kuɗi za ka iya samun shi cikin sauƙi ba ma sai ka sha wahala ba kuɗi za su iya biya maka buƙatunka za ka iya tafiye tafiya ƙasashe daban-daban za ka iya sayan duk abin da ya shigo a cikin kanka a zahiri dai kuɗi yadda ka san wani isansu ne wanda zai sa kai saurin isa inda kake so kuɗi suna da matuƙar amfani sosai a cikin rayuwa a cikin kowane fanni ana buƙatar kuɗi a cikin addini ma ana buƙatar kuɗi don haka a cikin rayuwa babu abin da bai buƙatar kuɗi wanda ya ce ma kuɗi ba sa saka farin ciki don bai same su ba ne nau'in arziki na biyu shine lafiya wani ya taɓa ce min lafiya wata hular sarauta ce wadda take kan wanda shi lafiyar shi kalau wadda wannan hular kuma babu mai ganin ta sai mara shi lafiya zan maimaita lafiya wata hular sarauta ce wadda take kan wanda shi lafiyar shi kalo wadda kuma wata hular babu mai ganin ta sai mara shi lafiya baka lura ba idan rashin lafiya ya same ka sai kana kallon mutanen da su garau suke lafiyar su kalo sai kana so ka kasance kamar su kana ta ganin cewa su sun yi dace su sun samu wani abu wanda gaskiya ba kowa bane ba ya iya samun shi ma'ana dai lafiya wani mutum ya taba zuwa ya rame duk ya canza alhali hamshakin mai kuɗi ne da aka tambaye shi me yasa ka zama haka sai ya ce ni na tafiyar da rayuwata ne gaba ɗaya ta hanyar gina kamfani na da kuma arziki na ma'ana kasuwanci na yanzu da na gama komai sai gashi yanzu na fada cikin rashin lafiya rashin lafiya ya same ni yanzu haka ni da matata muna yawo a cikin duniya ko ina domin neman maganin da zai iya sawar na warke kun ga wani abu ya tafiyar da rayuwar shi gaba ɗaya yana gina kamfanin shi da kuma kasuwancin shi sai yanzu gashi bai da lafiya kamfanin shi yanzu ya danka wasu shi shi kuma yana ta yawo a cikin duniya shi da matar shi domin neman maganin da zai iya warkar da shi idan kana mamakin irin yadda Allah ya raba kuɗi ba tare da kai ba je je asibiti ka ga yadda ya raba cututtuka da dama iri-iri ba tare da kai ba idan baka da kuɗi akwai abubuwan da za ka iya yi amma idan aka ce baka da lafiya sai ka ga cewa abubuwa da dama ba za ka iya yin su ba lafiya isan sinka ne idan babu ita ba za ka iya ci gaba ba nau'in arziki na uku shine lokaci lokaci wani abu ne mai ban mamaki sosai shi fa lokaci babu ruwan shi da sani idan kayi amfani da shi ko a'a shi yana wucewa ne kuma kowanne daga cikin mu an aza masa wani kayyadaddan lokaci wanda wannan lokaci yana kai ba ka kara sama da haka ba sannan idan bai kai ba ba za ka tafi ba abin da ya fi tsoratarwa a cikin wannan shine baka san adadin lokacin da ke gare ka ba idan kai samari ne matashi sai ka ga cewa kana da lokaci yanzu don haka wannan lokacin naka bai kamata ba ce ka lalata shi a cikin abubuwan da ba su da amfani wannan lokacin da ke gare ka ka sani cewa yana da iyaka don haka tu yanzu ka saka shi a cikin abubuwan kwarai domin ganin cewa rayuwarka ta nan gaba ta yi kyau sosai lokaci arziki ne babba ma a cikin su. arziki na hudu shine ilimi maganar gaskiya idan kasance kana da ilimi zaka bambanta da wanda shi bai da ilimi sai ka ga idan ma wasu abubuwa na faruwa a cikin rayuwarka to kai da kai karatu kai da kake da ilimi kai da kasan abubuwa da dama a cikin rayuwa zaka san yadda zaka tafiyar da abubuwan da ke faruwa a cikin rayuwarka amma shi jahili a kowane lokaci shine ke wahala a cikin kowane fanni duk inda aka so tsakanin mai ilimi da kuma jahili jahili shine ke wahala amma shi mai ilimi zai san yadda zai yi dai kasance kai sa'ar samun ilimi kai wa Allah godiya ilimi wani makulli ne wanda zai iya buɗe ma ƙofofi da dama a cikin rayuwarka amma shi jahili yana kai gaban wata ƙofa bai da makulli bai sai yadda zai yi ba don haka ba zai iya shiga ba a cikin watan kofar kaga bambancin ka da wanda bai karatu ba ko da a yanzu baka da ilimi ka sani lokaci bai kure ba matukar kana a raye kuma wani irin aiki ne kake a cikin rayuwarka ko da yanzu ka tsoho ne ko kuma ka dai ka samu shekaru da dama a cikin rayuwa lokaci bai kure ba ilimi babu zancen wai ni babba ne ko karami ne kowa neman ilimi yake sannan ilimi ba a taba neman sa sai dai koyi abin da zaka iya koya amma ba za ka taɓa iya cewa ba ni na san komai a cikin rayuwata don haka ba zan kara zuwa ba neman ilimi arziki na biyar shine tarbiyya kwarai Tarbiya idan kasance kana da tarbiya wannan arziki ne idan kasance kana da tarbiya zaka zaka nisanci zage-zagen mutane zaka nisanci maganganu da basu dace ba zaka nisanci ma mutane abin da ba sa so duk wani wanda bai da tarbiya sai kaga cewa duk inda ya tafi ana zagin shi ana cewa wani dan iska ne a gidansu ba a koya masa tarbiya ba da dai sauransu dai a takaice dai idan mutum bai da tarbiya. ba zai taɓa zama lafiya ba da mutane ko ina ya zo za a rika zagin sa ne tarbiyya ma arziki ne ana ina jin hankalinku sosai da ku tarbiyyar da ahalin gidanku domin duk wani yaro a gidanku da ya fito a waje to tamkar ku ne suka fito a waje domin abubuwan da aka ga yana yi cewa ake ai irin wannan ne ake koya masa a can gida don haka ya kamata ku kula sosai da yaranku ku koya musu abubuwan da kuke so ayi magana akai na kwarai arziki na shidda shine zaman lafiya ƙasashen da suke cikin zaman lafiya a yanzu suna jin daɗi suna tafiyar da abubuwansu daidai da kamata mutum zaka iya fitowa ko da karfe biyu ne na dare babu abin da zai same ka shin wannan ba arziki bane amma to ta idan ya kasance kai yanzu a cikin kasar ka da rana ma ba za ka iya fitowa ba ka tafi duk inda kake so ko kuma ba za ka iya rike wayar ka ba ka rike yawo da ita cikin koshin lafiya idan kasance akwai shi a cikin kasar ka sai kaga cewa baka jin daɗi zaman lafiya babban arziki ne duk kasar da bata da zaman lafiya to mutanen watan kasar ba za su taɓa jin daɗin ta ba ko da dai ana zaune ne zaman kamar babu komai amma can a cikin zukatan mutane sun san da cewa ba sa jin daɗi saboda irin rashin zaman lafiyar da akwai a cikin ƙasa. zaman lafiya ba wai sai a cikin ƙasa ba kawai zaman lafiya a cikin ahalinka zaman lafiya a cikin mutanen da ke maka kasuwanci zaman lafiya a cikin rayuwarka ta aure da dai sauransu zaman lafiya tsakanin Nijar da Najeriya duk wannan arziki ne amma daga lokacin da aka ce babu zaman lafiya tsakanin mutane sai kaga cewa a kowane lokaci ana zage-zage ne ba za a taɓa fahimtar juna ba arziki na bakwai shine dace a cikin mu'amala mu'amalarka ta kasuwanci ko kuma mu'amalarka ta rayuwar aurenka ko kuma mu'amalarka tare da iyayenka abokanka da sauran mutanen unguwa duk wannan arziki ne duk auren da babu mu'amala mai kyau a ciki ba ka dace ba da mu'amala mai kyau a cikin wannan auren ba za ka kasance cikin zaman lafiya ba kowane lokaci hankalinka a tashi ne yake duk kasuwancin da idan ya kasance an ce kai da ma'aikatanka ba ka dace ba da ma'aikata na kware ma'ana ba ku da mu'amala mai kyau ko kuma ce su ba su da mu'amala mai kyau tare da kai sai ka ga cewa a kowane lokaci kana tantama ne akan su saboda baka yarda da su ba dace a cikin mu'amala arziki ne